salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadithi wa samaka bi sunnatihi ila yawm al amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam alfiya al-qadim malik nasr al-muttada wal tabaan na'am bismillahir rahmanir rahim wa ana cikin magana inda mubtala ke zama na kira hmm. inda ya halatta mubtada ya zama na kira نعم الخامس عشرة نقوم شابير أن تكون في معنى المحصور يا زمن توش كما أنا محصور أبن ده أكا مش إياكا أبن ده أكا إياكا أكا مسا حصر نعم شر أحر زانادي wato sharri ne dabba ma'abocin zaga sharri ne dabba ma'abocin haƙora irin su zaki irin su damuta sharri ne wannan an bai iyaka kawai su kawai sharri ne kawai irin wayannan dabbobi kenan dabba ma abocin zaga ba shi da wani auface sharri an gane to anan wajen ya halatta muktada ya zo na kira sharri ne kawai dabbobi ma abota dabba ma abocin naga ma abocin zaga wa shay'un ja'a da shay'un wani abu ne kawai ya zo da kai shay'un ja'a bi kaga wannan shay'un ya zo muktada kuma gashi na kira ne abin da yasa ya zo na kira saboda an iyakance shi ya zama to masu wani abu ne kawai ya zo da kai A ma التقدير ما أحرز ناد إلا شر تقديري باب وتدبع babu wata dabba ma'aboci ya zaga face shari. dabba ma zaga ba wani abu bane face sharri kaga bai da wani abu sai sharri shine an mai an mai hasar na wa ma ja'a addika illa shay'un babu abin da yazo da kai sai wani abu shi zaka ce wa shay'un ja addika an a nan wajen ba ce a shegu ba bai zo murtar bai zo ma'arifa ba bai zo na kira saboda masu da shi su ala adil qawlayn akan ɗaya daga cikin manzaru guda biyu alqawl tsani magana na biyu sharrun azimun aharra zanabi ai eh, takdir a nan wajen sharrun aharra zanabi ai sharrun azim aharra zanabi hmm. wato sharri ne mai girma wato dabba ma abocin zaga wa shay'un azim ja'a bik wani abu ne mai girma ya zo da kai eh, kuna dakilan fil fi ismi ma jara ma jara ibtida'u bi eh anan wajen ya shiga cikin ismin abin da ya halatta wato a fara ya zama mubtada li kauni mawsufa dan kasancewar shi mawsuf kaga ai shi mawsuf ne An ce ah, shay'un azim kaga ai shay'un din shine mawsuf azim shine sifa to anan wajen ya halatta ya zo na kira saboda an siffanta shi kenan na kira idan an siffanta shi ya halatta suna idan an siffanta shi ya halatta ya zo na kira لأن الوصف أعم من أن zahira. ظاهرا eh, domin shi شي ya fi ganewa daga ya zama zahiri aw muqaddar ko ya zama muqaddar huwa ha huna muqaddar to anan wajen an kaddara shi ne wa shay'un ja'a bika ay shay'un azim An ƙaddar a zim ɗin. Na mu'amfanta su a shara. Na goma sha shida. Ya ƙara ƙamalan a wawulhali. Wawulhali ya uku gabaninsa. Ka ƙaule. Idan ya uku gabaninsa, ya halatta, Mukta da ya zama na Kamar cewansa. Sarai na wanne tun a da a famu? Famu da muhaya ka asfa, dau ubu kula share. Eh, sarai na mun yi tafiyar dare. Wannan wa najmul qadada alhali tauraro ya yi haske kaga wawul hal wannan wawul wawul hal jimun mubtada ne ba ce wal jimu ba sai zo na kira Sarai na saraina wa najmul qadada mun yi tafiyar dare alhali tauraro ya yi haske Wannan jimun kar a za'a wawul hal wannan mubtada marfu bi ma. wannan kar harfu ta'kid ma al-madi أضاء في ماضي مبني على الفترة الظاهرة على أكل وفائله هو أغاني والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا المهم إن دي واو الحال يازو مبتدا يا حالته دون كرا أغاني من يتبيع داري الحالي tauraro يا yi haske famun bada muhayyaka sun san da fuskanka ya bayyana a fazon uhu ya ɓoye duk wani abu mai haske sai haskensa ya ɓoye duk wani abu mai kullowa yana hasken fuskanka ya ɓoye duk wani abu mai kullowa rana ko wata ko tauraro na'am asabi ashara na goma sha bakwai an takuna matufa ala ma'arifa ya zama to an yi adafin shi akan ma'arifa shi na kira ne sai aka yi adafin shi akan ma'arifa to shi ma ya halatta ya zo na kira na zaidun wa rajulun imani. da zaidu da wani mutum da suna tsaye kaga zaidu ai ma'rifa ne zaidu mubtada marfu bi damma az-zahir al-akhir a gani fa huwa ma'tuf alai wannan wawu al-ataf rajulun ataf marfu bi damma a imani khabar mubtada marfu bil alif ya bata don damma da annahu musanna ko kaga annan wajen Zaidu wa rajulun kaga zaidu ma'rifa ne rajulun kuma nan nakira ne me yasa ya halatta da yi sanya rajulun ya zo nan a matsayin na kira saboda an yi adafin shi da ma'arifa a gani idan an yi adafin idan an zo da ma'arifa sai aka yi adafin shi to za a iya zuwa da na zai don wa rajulun ba sai an ce wa rajul ba na na ashara na goma sha takwas an takuna ma'atufa ala wasfin ya zamanto an yi adafin shi akan sifa na tamimiyu wa rajulun kaga tamimiyun ai nisba ne kuma nisba ai sifa ne hmm. tamimiyun ai rajulun mansubun ila bani tamim ko hmm. tamimiyun rajulun mansubun ila tamim daga wannan tamim din sifa ne suraka wato mutumin tamim mutumin kabilan bani tamim tamimiyun din nan nisba ne kuma sifa ne shi saboda shi kuma tun da nisba ne ya zama arifa shi ma'arifa ne tamimiyu sai aka yi adafin shi da rajulun rajulun kuma na kira da ya halatta an gane wannan ku ya to ma'adufun ala wasfin an yi adafin shi akan sifa tamimiyun wa rajulun fiddar na fattasi wa ashara an yi utsafa alayyar musu a yi adafin musu a kanta nawu rajulun wa mura'atun tsawilatun fiddar kaga rajulun na kira ne ko sai kuma ka ce wa mura'atun tsawilatun fiddar kaga imra din na an siffanta ta an ce mace mai tsawo kaga rajulun din shi mubtada abin da sa ya halatta ya zo na kira saboda an yi adafin shi da wani suna wanda aka siffanta shi an yi adafin shi da wani na kira wanda aka siffanta shi وامرأة طويلة في الدار رجل نشير مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ونواء واو العطف امرأة عطف مرفوع بالضمة أنانه وهو منقول طويلة نعت مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره في حرف جر حتى اسم مجرور به وشبه جملة في الدار إن في محل رفع الخبر مبتدا رجل كان يا زمان نكرة يا سيدي ko bai sa ya saboda an yada bin shi akan mausu yau wato shi ne al-shurur an ta kona mubhama ya zamanto mubham rufaffe ga kaulin mulul qais kamar magana ibrul qais murassa'atun baina arsaji bihi asamun yabtaghi arnaba eh, yabtaghi arnaba arnaba na murassa'atun murassa'atun baina arsaji mai laya tsakanin wajen hannunsa nan wajen yanzu nan tsintsiyar hannu mai sanya laya tsakanin tsintsiyar hannunsa biyi asamun yana da wani irin karkata a nan wajen hannun shi ya kan karkace yabta ji an da ba yana neman zomo shi buru kai ke ba matar shi shawara cewa ko da bayan ya rasu yana cewa a yahin latanki tanki buhatan alaihi hakikatan ahad ba. yana cewa kata auri wawa wanda wawa wanda yake kazani a cikin shi kake auri wawa kazani wanda gashin shi tun gashin jariri ne baya aske gashi baya gyara gashi an gane mai busasshen jiki kake aure shi sai ce wanda yake gashi nan muran atun bai na asali yana da laya tsakanin tsintsiyar hannunsa da yi asabun a samun yana da karkata a wajen hannunsa yadda yi arnaba yana neman zomo su larabawa sun dauka cewa idan kana so wato ka yi laya layan nan da in ka yi shi babu wani abin da zai same ka za ka samu kariya to ka samu kashin zomo sai ka yi amfani da shi wajen yin laya din in ka samu kashin zomo ka yi laya to za ka samu kariya yana cewa mata shi kanta a wani matsoraci wanda ya dogara da laya a gani ya dogara da laya ne shi yana ganin shi ba zai iya fara kashi wanda ya sa laya kanki a wani shi rago ne kaga wani mawaƙi ne na jahiliya amma yana kushe mutanen da suka dogara da laya an gane wannan kanki a wuri wawa kazali ko murasta atu mai laya bai na arzaki tsakanin tsintsiyan hannunsa yi asamun yana da wani karkata a hannunsa ya fage annaba yana neman zomo don yin laya da shi matsoraci faganin wajen an ce an ta kona mubhama nan da yake murarsa atun bayan zagi, mutumin da yake da laya tsakanin hannunsa an san mutumin? mubham ne mutum da ya sai duk mutumin da yake da wannan sifa ɗin kawai ba san kowa yi bane to tun da dai abin ya zama to mubham ya halatta a nan ya zama na kira tun da dai ba wai ana magana kan mutum ɗaya ba ne duk wani mutumin da ya shiga ciki to an tura shi ciki a gane to a ganin murarta a tuna ganin na kira ɗaya a nan wajen abin da ya halarta mai ya zo na kira saboda ya zo mu hannu a gane kamar fawailulil musallin azaba ya tabbata daga masu Allah kaga wailul din nan ya zo mu azaba ya tabbata daga masu sallah duk da wannan zai zai zama tohuwa azaban nan azaban nan mubham ne ba a faɗi irin nauyin azaban ba ko na'am لامية الأفعال لامية لامية الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم وفتو ما حرف da fataha abinda yake wato da yake da harafi na magogoro gaira awwali banda da farko fatahan yake da harafin makogoro amma ba farkon shi ba yana da harafin makogoro a tsakiya wajen ainul fil da kuma wajen ƙarshe lamul fiye da shi kamar irin fataha fataha kaga akwai harful harf ne ne ha'u hmm. to anan wajen idan fataha ya zo ya zo a matsayin mufakara to shi ba za a samu don ba ba za a samu mu mudari shi don ba kusa a ka'ida idan fiye ya zo a ala wazanin mufakara mudari shi na samun don ba kamar kuga sabaka mai mudarin sabaka zibu sabaka zibu amma idan ya zo kan mufatara zai zama zibu da zama kamar sabaka fasabaktu hu to kaga a ƙa'ira ma mata shi fa ana azbiku kamar tun da ya zo kan mufatara zai fa ana azbuku azbuku to gane wani hu darabani ya yi doke keniya da ni me ya faru da ya doke da ni tuhu sai na buge shi sai na doke shi to mu zari zai zama kaga a ka'ida ya mata ya zama adribu amma sai da ya zo kan mufakara fa ana azrubu fa ana azrubu ala wazani yaqulu ni fakatar tuhu fa ana aqtuluhu kuma da wannan ko hmm. jalasa ni fajarar tuhu fa ana ajlusuhu kaga jalasa ya jilisu ne jalasa ya jilisu amma ya zo kama wani mufakara yana koma ya kulu kuma ko da lazim ne zai koma aji ko da sai ne lazim ne kamar asalin jalasa lazim ne amma zan fa'ana a ajlisu a gane wani ko to anan wajen amma kuma wa fatahu ma halkin gairu a wali da fata abin da yake harafi ne na makogaro kamar fataha yaftau banda farkon shi banda in yanzu farkon shi ne harafin makogaro babu ruwanmu da wannan wajen ainul fi da lamul fi din shi wannan an ce fataha ni fataha ni fa fatahtuhu ba za ka ce fa ana ana aftuhu ba sai zo akan ana aftahu za ka bar shi akan fatahan shi hmm. ba zai bi wannan ka'ida na ya kulu ba inda ya zama to yana da harafi na makogoro a gari anil kisa'i wato kar hasala a hazan nau anil kisa'i irin wannan nau'i ya tabbata daga imamul kisa'i imamul kisa'i irin wannan nau'i ya tabbata daga wa imamul kisa'i mazhabul kisa'i anna fa'ala addal ala galaba shi mazhaban shi fa'ala mai nuni akan galaba yamna'u min dammi ayn mudari'i istihqaq fathiha yawa istihqaq fathiha yamna'u min dammi ayn mudari'i cancantuwan fatahan shi yana hana zama na ainihin fi'il na mudari'insa cancantuwan mai fatahan shi mai ke cancantar da fataha din abin da ke cancantar mai da fataha shine zuwan shi ala wazan limufaka shine zuwan shi ala in yana da harfin halka kamar mana'a mana'a akwai akwai akwai harfin shi shine mai ainihin to mudari su ne kamata ya zama yamna'u ƙa'ida ne wannan mana'a yamna'u ƙara'a ya ƙara'u saboda hamza ɗin nan to in ya zo mana'a yamna'u tuhu fa tuhu to shi a wajen kisa'i ka ce fa ana amnu amnu'uhu ba za ka ce fa ana za ka bar shi zai bi ƙa'idar shi ne na mai harfin halittar fataha kawai an gane hmm. likauni ainihin fiye idan mun samu wani ƙarin ilimi a kan karatun da muka yi na sarfu na mabadi sarfiya mabadi sarfiya ya gaya mana cewa ko da fi'ili ya zo kan wani mufakara idan ya zama to misalin wawi zai fi ka'idar shi ne na da fi'ilin ya zo ma'aunin mufakara sai ya zama misalin wawi zai fi ka'idar shi kamar wa'ada mai ka'idar shi yau idu sai zama ya idu in misalin wawi ya zo kan fa'ala mudari shi ya yafsilu wa'ada ya idu wasala ya silu wajada ya jidu Tun na ce wa'adani fa wa'atuhu wa'adani fa wa'adani fa a idu shi zai tsaya kan ka'idan shi ba za ce fa'ana a uduhu ba duk da ma'aunin mufakara yana zuwa kan ma'aunin ya ne amma ya zan misalin wawi zai koma kan ka'idar shi na asali ne fa'ala yas'ilu Kuma ne? sannan shi ma ajwafun ya'i shi ma ajwafun ya'i ko da ya zo kan ma'aunin mufakara shi ma yana bin ka'idar shi ne na fa'ala yas'ilu ba zai zan fa'ala yas'ulu ba sannan sai na sun ya'i to nan su ne suke saba ma ka'ida na mufakara to anan sai ƙara mana wani ilimi shi ya ya kara mutum ya dan karanci wani littafi sai tsaya nan shi ilimi mutum ya ci gaba da yin sa yanzu mun gane cewa ko da ya zo kan ma wani mufakara in ya zo da huruful halk ba zai baka idan ba shi ma kaga wani sabon ilimi ka samu yawwa nam li kawni ainul fi'l aw lamuhu min huruful halk dan kasancewa ainul fi'l ko lamul fi'l yana daga cikin huruful halk shine dalili wani alhamza wal ha wal ain wal gain wal ha wal kha eh zure kawai huruful izhar kawai take yawa kama ya yau min zammi ainihi istihqaqul kasr kamar yadda cancantuwan kasara yake hana ainihin zamma na ainihin sa cancantuwan kasara shine wancan bayanin da muka faɗa na misalin wawi ajiwafin ya'i sa'isun ya'i su wayannan suna zuwa ne da kasara wa'ada ya idu sara ya siru a kaza ya ƙabi to wa'annan ko da sun zo kan mufakara ba za su bi ka'idan wazanin mufakara ba Sai wazanin mufakara shine yaqulu to anan wajen za su bi ka'idan su ne na asali shine fa'ala yaf'ilu kuna da wani ko li qawli fa'i wa saboda kasancewan fa'un din shi wawun din shine misalin wawi wal ayn wal ayn shi ma aw lam ya ayn ainun ko lamun ya zama ya'un shine misalin ya'i da kuma azwabun ya'i da na'ibun ya'i fahamani fa fahimtuhu fahamani fa fahimtuhu ya yi fahimce ce ni ya da ni sai na fahimce shi fa ana mi fa ana afhumu afhumu ko fahima kama yaya zai bi wannan ka'ira na afa ana afhumu saboda mi saboda akwai harful shi ne ha'un za ka ce ne fahama ni fa fahimtu hu fa abhamu hu kawai tunda harful hasi yana mai da shi fa ala yaf'alu ne wa hazalani wa haza'ani fa haza'atuhu yayi yayi izgilele ni ya dani ya mun izgile ni ma na masa fa haza'atu an um, haza yayi izgilele ni ya dani fa haza'atuhu sai na rinjaye shi wajen izgilin sai na rinjaye shi wajen izgilin sai izgili na ya fi nashi fa'ana a haza haza'uhu ba za ka ce a hazo haza'uhu ba wasu ra'ani ya yi kokuwa da ni sai na kada shi fa'ana asra'u eh kaga fa'ana asra'u ba za ka ce fa'ana asru'u ba eh ala qiyas ma suwa min mazairi akan qiyasin abinda ba shi ba daga cikin ire-irensa amma mazhaban wanda ba sa'i ba cewa babu wani tasiri ga harful har fi hazan nau' wato ko da harfin halki ya zo a gane su wasu malaman na hau suna ganin kawai zai zai bi wannan ka'ida ne na ya kulu amma kuma idan kun lura maganan yi din yana da ƙarfi saboda in ka ce fahamtuhu fa fahimtuhu fa ana afhumuhu za ka ba daɗin fada za ka ji ba fasaha sosai eh na'am na'am eh, wa yadullu ala sihhati mazhabihi abin da yake nuni akan ingancin mazhaban su ne shine laraba suna cewa sha'ara ne fa sha'altuhu wa ana ashhuru he eh, sha'ara ya yi waƙeƙe ne ya da gasan waƙa da ni sai na rinjaye shi wajen waƙan hmm. fa ana ashhuru ba cewa fa ana ash'aru a gari to laraba suka faɗi wannan bizon bil ayin Allahu a'lam na na kawo su da yawa kawo eh, shu'ara na'am wa shu'ara ya tabi umul gawun wa alaikum salam kowace da take zai ja da kai in mutum ma ya ɗauki wancan kasan wani wanda dan ƙaramin ilimi zai ce ka yi kuskure sai ka nuna jahilci shi kaga shi wani bangare kawai ya sani bai san wani bangare ba shi larabci kafin ka gyara mutum larabci to ka tabbatar ba ka karanci mazahir in ba ka ba sai ka ɗauki ba ɗaya shi ka sani malami ya yi larabci ka ce ya yi kuskure alhali kai kai kuskuren an gane wannan shi za wani ke gaya mana shi kamar adam ilori idan yana larabci sai ɗauki wata mazhaba idan ya ɗauki wannan mazhaba ɗin kai kuma ka san kawai ka san ɗan mazhaba ne wanda ya shahara a garin sai ka nemi kai gyara sai wulakanta ka an gano wannan da so da yana larabci mutane ba sa ke ma gyarawa saboda kasancewa lallai in yi larabci na in ka taba shi zai ɗauko ma mazahib da suke da wannan fahimta saɓanin naka na'am na'am shawara bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya ce a haru huna amurin a anni khabir wa ya'du ala mar'i ma ya'tadir a haru wannan tarhim ne ana nufin ya kai harisu a gani kamar Annabu da ya ce wa aisha ya aish ɗan ya aishatu shi ma ya harisu ya ka da sinin saboda tarfi ya kai haru binu amur ya kai harisu dan amr ka hannu khamir kamar na rikici bi ma'ana kamar na sha giya na rikici wa ya adu alal mar'i ma ya asamir wato yana ta'addanci ga mutum ma ya atabir abinda yake shawartawa ma ya atabir abinda mutum ke shawartawa ya adu alaiji wato eh, wato abinda mutum ke shawartawa yana masa ta'addanci idan mutum ya shawarta sharri to sharrin nan zai masa ta'addanci la wa abika ibnata amin la yadda il qawmu anni afir la ko kaɗan. na rantsa da mahaifinka hmm. ya gane wato ibnatul amir ya kai al amir la yadda ilqau kada mutane su yi da awawai anni afiru wai ni ina guduwa ne ba wallahi na wucin gudu lokacin da an kashe baban shi ne an kashe baban shi baya nan sai ce wallahi tallahi an kashe baban baya nan ne ba guduwa yayi ba kada mutane su yi tsammani wai an kashe baban shi ne da ya ji wahala ya gudu la baya nan ne tamimu bin murrin wa ashiya'uha wa kindatun hauli jami'an subur hmm. tamimu bin su tamimu bin amr bin mur da kuma ainihin jama'ansu da kuma kinda a suna gefe na duka duk ainihin suna tare da ni jami'an su dukkan su gaba ɗaya masu haƙuri ne masu haƙuri ne wajen haɗuwa da makiya masu juriya ne ba sa gudu ba sa ja da baya إذا ركبوا الخيل واستألموا واستلأموا تحركت الأرض واليوم فر إذا سكا هودوكي سكا دورة سلكي أجكي شيني واستلأموا سكا سنيا ريغان ta harakatar arzu sai ƙasa ya ƙone alhali yinin na sanyi sai ƙasa ya kama da wuta alhali yinin kuma sanyi ake kamar yadda ake sanyi yanzu idan wa'annan bayan Allah suka hau dawacinsu suka sanya sirke a jikinsu rigan yaki sai ƙasa ya ƙone alhali yinin na sanyi da sanyi yake da shi taruhu minan hayy aw tabtad wa ma za alayka bi an tantazir taruhu min alhayy wato kana kana maraita ne daga kabilan ko kana sambako ne shin kana maraita ne kana fita ne da maraici ko kana sambako ne wa ma za a alayka bi an tantajir me zai cuce ka dan ka jira menene abin da zai cutar da kai dan ka jira na wa qala yace ahab mun am ka anni khabir ya kai harisu bin amr kamar ni na rikice saboda shan giya kamar na sha giya na buhu abinda mutum ke shawartawa shi ke sadarci gare shi la ko kaɗan wa abinka munaka amir na rantse da mahaifinka da ibina a wato ya kai ɗan amir la yadda ilqawm a afir kada mutanen su yi da awon wani guduwa nake ni ba bana guduwa tamimu bin mur wato su kabilan tamimu bin mur wa ashya'uha da kuma ainihin jama'ansu da kabilan kinda suna gefe na jami'an su dukkan su masu haƙuri ne ki gula khaila eh wasu suka ce tamimu bin amur bin mur su ne mutanen da suka kai hari ga ga baban sa kashe shi da kuma su da mutanen su alhali kuma su kabilan kanda suna gefe na kabilan kanda suna tare da ni kabilan kinda dukkan su masu juriya ne su wayannan kabila din idan suka hau dawaki wa sal'amu suka lulluɓa da silke sai ƙasa ya kone alhali yinin na sanyi yinin mai sanyi ne taruhu min alhai kana maraita daga kabila din an tabbace eh, shin kana maraita ne daga wannan kabila ko kuma kana zambaku na'am ba ma za laita me zai cutar da kai bi an tabbir a wato in an cika jira إقامة الحريم مقامة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاد يشيد بصوت يبيد تميد جبال الحديد وإن صدق وإن صدح جبال الحديد له إن صدح وشاد يشيد ده مواكي ميتاق مريا دواكي شيني da da wani mawaki yushidu da yake daga murya da sautin tamidu ibalar hadi da sauti mai karkatar da wato tarkon bakin karfe da sauti mai karkatar da tarko na bakin karfe in sauda in ya daga murya in ya daga murya sautin shi yana karkatar da tarko na bakin karfe an gane wannan ku eh وآس النسيب الذي لا يبيه وصال وصال المليء إذا ما سمح وآس النسيح كسابة ومن الذي لا يبيه وصال المليء wanda baya halatta ma saduwa da 'yan mata wanda baya halatta ma saduwa da abu mai kyau iza idan ya yi rangwami wa zulfin mihali ولو بالمحال ودا بالمحال ولو بالمحال ودا ما يقال وخذ ما صلى kai ta yawo cikin barna walau bil muhal ko da da abu ne ko da da ainihin wato kai ta yawo a cikin barna cikin makirci kai ta yawo cikin makirci ko da ta hanyar barna ne kai ta yawo cikin makirci ko da ta hanyar abu ne wanda yake na barna wanda baya yiwuwa ga hankali wa dama yuqal ka duk abin da za a faɗa ce akar maka Allah ya karkace ka duk abin da za a faɗa ce wai malam ya karkace duk yalwa nan ko zuma sala ka rike abin da ka rike abin da ya dace kawai to ka ji daɗin ka ka sha giyan ka ka yi mu'amala ka da 'yan mata duk abin da za a faɗa yi banza da shi ka damu wa farik baka iza ma baka wa mudda shi wa wasu. sana karbu da mahaifinka Iza ma ma baka in ya kyamace ka in kana neman yan mata ko kana shan giya ko kana holewa sai mahaifin ka yi keta mace ka manta da shi da shi ba. kuma ka miƙa ainihin tarko ka miƙa tarko na farauta wasid masana ka farauci duk wanda ya bijiro ma wanda ya bijiro ma ka yi mishi fa wannan ka farauce shi ustazu ne da ke wa'azi <laughs> وصاف الخليلة وناس المكيلة وأول الجميلة ووال الإناح وصاف الخليلة كتركة مؤاملة ده مسوي إنتي وانا مسويين كني كتركة مؤاملة لشي وناس البخيل كي واسي كقوري عيني مروشي كي واسي ده وأول الجميل كما كباير دا أبو ميكو ووال المنيح كما كجيرا jeranta كجيرا تبادي jeranta لمتاني Walun bil matabi amama zahabi ba man daka baba baba karimin fata kalabe da tuba bayan ka gama duk wannan ta'addanci kalabe da tuba Allah gafur rahim ne <laughs> amama zahabi a gaban tabiyanka wa man daka baba baba karimi duk wanda ya kwankwasa kofar mai karamci fata zai bude masa in ka kwankwasa kofar Allah Allah zai bude ma kofar na'am fa qultu lahu نعم وشاد يشيد da yawa mai waƙe yushidu wato mai tsaga murya da waƙe yushidu a gane a warin bashadi da yawa mai waƙe yushidu da yake tsaga murya da sauti tamidu hibalar hadith da sauti mai karkatar da tarkon nan na bakin karfi da huna shi in sada iya ya murya wa asin nasiha ka saba wa mai nasiha allazi la yuzihu wisalan malih wanda baya halatta saduwa da sauti mai daɗi saduwa da 'yan mata idan ma sama in yi maka sauki na'am wa bil mihal kai ta yawo cikin makirci walau bil muhal ko da ta hanyar barna ne wa da ma yuqal ko da ta hanyar abin da bai yiwa ga hankali ka bar abin da ake faɗa da abin za faɗa kai da ne ka ko da an ce kai malamin akirin zamani ne ka ce kaji wa kuzma tsara ka karbi da abin da ya dace wa farik ba karbi da mahaifinka zama ba in ya kyamace ka na da shi ba. ka miƙa tarko tarkon farautan yan mata da kuɗi wasu man sana kuma ka farauci duk wanda ya bijiro wasafin kalili ka tsarkake mu'amala da masoyi wala fil bakhil ka kore marwaci in ka san wannan marwaci ne ka kore shi ba ruwan karshe wa aulin jamil ka bayar da abu mai kyau wa walin mina ka ta kyaututtuka na wa luzbil matab ka labe da tuba amama sahab a gaban tafiya ka ta wajen sabon Allah in ka dawo sai ka labe da tuba faman daka baba kare ne kasa duk wanda ya kankwasa kofar mai karamci na a buɗe masa kofan Allah mai karamcin zai bude Thank you. suke cewa wai littafin ɗin iska wanda ya iska ba sa karanta ɗin iska ba sa karanta shi malamai ke karanta gidan su fa'irantu da larabcin da ke ciki su malamai larabcin kawai da zai mukama zuwa Thank you. <laughs> arzika mutane har sai da sun kyauta su yi mukamar salafiya amma kasan wani abu ne guda daya duk littafin da yake da magabaci littafin da yake ya daɗi an fi kafa hujja da shi akan littafin da kai kawai da fa ko da kai kai yanzu kai waye kai kai da kai littafin waye man an ne matsalar yanzu sai a kafa hujja da imrul qais ka kafa hujja da kai ba a wajen lugar larabci imrul qais ya kika karfi in ka wallafa tafi yanzu sai dai kawai za a karanta shi amma ba za a bayyana shi ne zama umda ba dole zai wa'annan littattafan da ke gani su ne kuma shi ma ta za su sassato larabcin wannan yayi a dama kwasuwa za a yi wajen labarin maimakon maganar kira zuwa ga sabon Allah zuwa su kira ne a yi biyayya ga Allah Thank eh. you. to kuma ga salafiya ne ko za su ba za ka kama kowa hujja da shi ba sai ɗan salafiya amma wannan kowa za ka hujja da shi ne saurare insha Allah بسم الله الرحمن Allah wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk